za ka ta yi kaɗan kamar wasa yan da suka buɗe makaranta ga ta nan a zonfo a abuja kamar wasa shekara ɗaya ta biyu sai ga makaranta ta cika sai ga a list ana da yara ɗari biyu waɗanda ake jiran a samun musu wuri ɗari biyu fa nan da nan sai muka sa wani abokin mu ya sa matar shi ta je ta bude wata makaranta a gwarin fa aka kwashe waɗannan yara aka je aka zuba ita ma sai ta sake dawa malam muna da awatin list mutum ɗari hudu har yanzu makarantu ba su ishi musulmi ba a duk inda suke saboda haihuwa muke su waɗanda ake haihuwa su ma haihuwa suke kuma ku duba duk wata makaranta da ke sabon garin Zariya ko kuma ƙasar Zaria ko Katsina ko Sokoto ko ina da arna suka bude in ba musulmi suka je suka kai 'ya'yansu ba makarantar ba za ta kai labari ba ku ibi kuɗinku ku bayar a koya wa 'ya'yanku kafirci sannan waɗannan makarantun ka je ka ga irin academic malpractice da ke ciki sai a zuba wa ɗanka result na ƙarya don ka ji daɗi kai marmar ka biya mai kuɗin makaranta a je result ɗin ka tambaye shi sai ka ga bai iya ba to ku lura ga su nan suna ta karɓan kuɗaɗen ku suna gina makarantu suna haɓaka makarantunsu a daidai lokacin da ku kuma kuna buƙatar ku yi kanku bai waye ba dan haka muna kira zuwa ga ƴan uwana musulmi makaranta ku buɗe makarantun boko kuma in kun buɗe makarantun boko ku bayyana cewa ku musulmi ne kar ku ji kunya idan kun tafi ministry of education in kun tafi duk inda aka je ku bayyana akan cewa ku musulmi ne a jiya tashar NTA da ke Abuja ta sanya wani ainihin eh, shiri da suke kiran shi walk out wato kamar ka ka cinci ne na yara akan mathematics aka ɗibo 'ya'yan musulmi daga wata makarantar musulmi a Lagos su suka yi na ɗaya wa gaya maka makarantun da ake karantar da musulunci ba a ƙoƙari na'am in an samu ɗaya biyu ba sa yi amma ba lallai ba ne zama haka waye ya ce wai ɗan musulmi ba zai iya turanci ba waye ce makarantun musulmi ba ba iya ba saboda haka musulmi ku je kowace anguwa a buɗe wallahi mu mun buɗe kuma wallahi ba ma hasaba zo ka buɗe a cikin anguwarmu je ka ka buɗe a ko'ina don wallahi azim yadda ka san teloli ke karanci duk shekara in sallah ta yi ko haka makarantu suke karanci har yau makarantu ba su wadata ba haka musulmi ku je ku buɗe makarantu kuma musulmi ku kai ku can matsalar da ake kuka da mu in buɗe makarantun ku yi kokari ku kawar da ita shine galibi wai in na sa ɗana a makarantar da take ta musulunci ce ana turanci 'ya'yan ba sa jin turanci sosai na'am ku koya musu turancin za su ji kowa ma ya rawa bai mai dan makana mu musulmi hadisi muke da shi da annabi yasa aje a koyo turanci a cikin sunan tirmidhi manzo Allah ya tura sahabi ya ce je ka ka koyo yaran su yace saboda ban amintu da su game da littafi na ba ina son ku kiyaye dalilin karanta turanci da sahabi zai yayi saboda dalili ne na tsaro game da alkur'ani manzon Allah ya ce ban amince wa mutanen nan game da littafi na ba me annabi yake nufi wata ran za a fassara alkur'ani wanda aka fassara alkur'ani idan babu musulmi da suka san turanci me zai faru sai a saka kowace shegantaka a cikin qur'ani amma aka waye gari a cikin musulmi akwai masana turanci fa idan aka yi suka duba sai su ce a wannan wurin ai ba haka Allah yake nufi ba karka word to word translation is an idiom salon magana ce Allah idan haka ga abu ka fassara ta dan haka ku musulmi idan ba ku yi ba fa shi yasa muke cewa 'ya'yan musulmi kar ku bi wannan aƙida ko a ce muku kakun karatun boko karya ne karatun boko ibada ce da annabi ya ibadantar da mu ku je ku amma kar ku bi ɗabi'un yahudawa sardauna ya yi boko amma bai zama da yahude ba har ya mutu rawani ne akan shi irin na sarkin musulmi ta fara ɓalewa ya yi turanci har yau ba a samu mai turanci irin shi ba the golden voice mai makogaron zinare amma bai lalace ba da rawani kake ganin shi me yasa kai yanzu kawai zaka je ka lalace idan kana yin boko saboda haka ƴaƴan musulmi ku je ku karatun boko sarakunan mu masu kuɗi ƴan siyasa ku je ku bude mana makarantun boko sa'annan ƴaƴan musulmi ku je ku shiga FCE ku je ku yi NCE ku je ku yi BF ku je ku karanta education duk wanda ya ce maka kai zaka je kai education kai malamin makaranta kake so ka zama daraja ce ka zama malamin makaranta annabi malamin makaranta ne sardauna malamin makaranta ne ta ma bane maganin shagari malamin makaranta ne yar abuwa malamin makaranta ne daraja ce suna kashe wa 'ya'yan musulmi jiki sai a ce wai kai zaka tafi FCE kana so ka zama tica ne wallahi bari gaya muku waɗannan digirori da ake yi a NCE ko da BL ko a turai sun fi daraja fiye da waɗannan da ake a nan waɗannan manya-manyan professional courses a ƙasar ingila da ka zama injiniya ko don maka je ka karanta geography in ka zo kai za a fara kallo da daraja da ka je ka zama medical doctor a ingila ko don maka je ka karanta chemistry ko physics abinda suke kira muku single owner. ka fi daraja a ingila amma mu a nan ce me ka karanta sai ka ji wani mutum yana nan cewa eh to ni dai wallahi saboda yadda abubuwa so kasance biology na karanta wai ka ji ma yana kwana kwana wai biology ma abin kunya ne karanta biology kai ka ji in ka tafi ingila da kai da medical doctor kai za a fara dauka kafin a dauke shi albashin ka ya yafi nashi tsoka saboda haka idan ka tashi neman makaranta nemi NCE nemi FCE nemi DET ka je ka karanta arabic education english education geography education ka zo ka zama ga ka teacher ne with profession na teaching duk wani abu da suke muku barazana ana cewa saboda najeriya ta lalace najeriya za ta gyaru to in baka shirya gyaruwarta ba in ta gyaru kai kana nan a lalace ba za a tafi da kai ba to daga cikin gyaruwar najeriya shine kowa ya ilimi nan gaba sata akwati ba za ta yi ba cin banza ba za ta yi ba kowa ya yi ilimi na biyu kowa zai samu aikin yi ka ji akwai ma kafinta ka ji akwai ma tela ka ji akwai ma gini ka iya kana nan kana tare da karatunka in ce ruwa rijiya in ce zurfi asusu ko ka ringa ajiye kuɗi. in ka samu aikin gwamnati ka wanda kai ba sai ka zo ka bude shagon kafinta a gogo ka rinka kujeru duk yan matan anguwa ba ga an zo an masa rijista ana tara kudi a wurin rana auren ta za a kai kujeru aiki ba zai tsare ba waɗannan su ne wasiyoyin Allah maɗaukakin sarki a albarkace mu duniya da lahira za mu saurara a nan insha Allah ta'ala sai Allah ya kai mu gobe da safe muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah